sakamakon ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke yawan shigarwa a kan matsalolin da ke barazana ga rayuwar ɗan adam irin su kisan kai da fashi da makami a wasu unguwannin yamai ya sa hukumar 'yan sanda zage dantse don takawa waɗannan munanan ɗabi'u burki in shi kakakin 'yan sanda kaftan mai nasara adili toro da ke yi wa manema labarai bitar mutanen da aka hallaka daga farkon 2017 kawo yau. An samu kama mutum goma sha ɗaya wanda an ka kashe haka cikin eh, birnin Yamai mutane uku an kashe su na cikin gidajensu lokacin da za a zo a yi musu sata eh, mutum shidda ba yi su ba sai cikin karcen gi ba idan kisan kan da barayi ke yi wa jama'a bayanai daga hukumar ta 'yan sanda sun yi nuni da cewa abubuwan da ke faruwa a unguwar gi na kama da halayyar 'yan daba bisa kamar da mutane shidda da an kashe cikin garin kwaratagi uku cikin wani mutane hada ne tsakaninsu suna hada tsakaninsu wannan soke wannan shi ya ka wannan raso mutane uku na farko wata uku zuwa yau kwamsiyar ta francophonie tare da sauran unité na police sun ci gaba da yin eh, operation ratissage da patrick cikin unguwar kuma sun samu sun dora hannu bisa kan kamar mutum 700 cikin mutane wanda 700 mun samu mutane wanda ana tuhumar su da laifuka da dama. Ƙungiyoyin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na alakanta yawaitar kashe-kashen mutane da sace-sacen dukiyoyin jama'a da yadda matasa suka tsunduma ga shan ƙwaya. Malam Ganda Sale na shugabancin ƙungiyar Adena. Da duk kaga eh, an yi kashe-kashe tsakanin samari to eh, ku tabbata waɗannan an hatauci miyagun kwayoyin ne tunda tsakanin su tsakaninsu eh, in sun tada babu mai rike su wato su sai dai da bindiga koko da wani yuka kaman an kaga ana wani film a karshen ta kaman an ta yi sata wajen raba wajen raba abin abin da an ka samu to can ne kashkashen zai taso a yayin taron manema labaran na hukumar 'yan sanda an gabatarwa 'yan jarida mutane takwas daga cikin waɗanda bincike ya gano su da laifin kisan kai ko da yake har yanzu da sauran rina. Kwanakin baya mun ga cikin wata tele an yi wani reportage bisa kan wani dan lakulon da an kashe bakin butigin ne dan shi. Wayannan mutane su ma mun samu mun ɗora hannun saman su. Akwai wani togole shi ne wanda sun ka kashe nan cikin unguwar kwara tagi su ma dai suna nan mun azza musu hannu. Cikin wannan anket uku na ƙarshe mutum guda ɗaya ne wanda mun ɗora hannun saman shi eh, an bude anket eh, biskan situation shi. Samar da aikin yi ga matasa wata kwakwarar hanya ce da ke kare su daga aikata aikin asha to amma kuma fadakarwa tare da ƙarfafa matakan dakile hanyoyin bazuwar miyagun ƙwayoyi shine abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali a kansa tubarikalla a kasar tamu sabon tashi suna da yawa kun babu aiki kowa bai so aikin na wahala duk wanda ka gana yana sana'a kwaya sana'a bindigogi wanda yana sana'a kamar kudin shabu baiwa in ba da daurin gindi ba akwai mutane da aka kama sake a sake su Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.